amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka. Daga nan sashin Hausa ne gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ingulde da ke ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Shamaki Ubali da Isa Mai Kati da kuma Jidda Azur Dambuwa. Yana kuma gaida Malam Abba Abbas GGTC Dambuwa da Alhaji Shu Shaina Dambuwa da kuma Abubakar Ingulde. Sebil Yaminu Umar Ingulde da kuma Mamman Nur Sama'ila Ingulde. sannan ya ce a gaida masa da wakili a doki ingulde da sade sa'idu daura da kuma yahaya mod dange yana gaida bello malami dange da kuma jamilu ruwan jamma da isa abdulsalami funtuwa da kuma usman mahuta sannan ya ce a gaida masa da ali mamman shuwa ma'aikaci a brtb maiduguri A ƙarshe iya ce yana yi wa al'ummar garin Ungulde fatan alhairi da fatan su zai kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde daga ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Mamman Hamidin Takule wanda ke ƙasar Senegal da kuma ya buƙaci a gaida masa da rabo ƙosa jamhuriyar Nijar. da Salamu Kosa da kuma Habbi Kosa. Yana gaida Malam Aziz mai sai da dawa ta kule da kuma Idi zangon tubbut, sannan ya ce a gaida masa da Hamidan zangon tubbut da Ubaida ‘yar Idi ta kule da kuma Amina ‘yar Idi ta kule. Ya ce a gaida masa kuma da Basiru ɗan Zainaba a ta kule da ƙaninsa Sule ta kule da kuma ƙanwarsa Maryama ta kule. sannan ya ce yana gaida almu'idi kule, Daga ƙarshe ya ce yana gaida na Madina Yahaya Club Zumunci a Dakar, Senegal, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Daga Senegal na dawo tarayyar Najeriya a jihar Katsina, inda na karɓo kati na gaisuwa da fatan alheri daga wajen Yahaya Abubakar Karfi malumfashi, da ya buƙaci a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari. da Kwaro Nijar, sannan yana gaida Hafizu Balarabe Gusau da mai nasara nasara funtuwa sannan yana gaida sanin shaga ƙofar ƙaura katsina yana gaida abubakar lawal abubakar daura da haƙilu zamani almajirawa malumfashi da ɗan hajiya mai yan kunni abuja da amina da ibrahim guga da kuma nasiru musa Kurun-Gafa sannan ya ce a gaida masa da lawal sani na kawu daura da sani birnin kebbi da Usaini Dangote Karasuwa daga ƙarshe ya ce a gaida masa da sanayatu haya da ke garin Karfi. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan farko. कहे उसकी दुश्मन मेहनत की मैं सहेली हूँ मैं ना किसी से डरूं सब डरे मुझसे To madalla. Kati na gaba a shirin filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum kuma shugaban masu sauraron CRI a jihar Yobe tarayyar Najeriya wato Ali Buge Kiragi da ya buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam da ke jihar Kano tarayyar Najeriya da kuma Hajiya yayin di gashuba bayan gidan sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Yana gaida Alhaji Abdullahi Garba Baji Mobaji Radio Club International da ke Freedom Radio Kano. Yana gaida Malam Musa Gire Magashuwa da Yahaya Muhammad Maina unguwar Gwammaja Kano. Sai sakatare Alheri Matasa Club Alhaji Gambo Ringim unguwar Sabon Garin Gashuwa. Yana gaida Alhaji Ahmad Danta ta Shehu Gamawa NNPC Victoria Island Lagos. yana gaida Malama Fatima Lui da ni mai gabatarwa da Malam Sanusi Can shugaban sashen Hausa da kuma Malam Mamman Ada da Ibrahim ya yi gamawa da bako da ta sallah. Ya ce kai yana dai gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mun gode ƙwarai a Malam Ali Kiraji. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Sha'aibu Idris ƙofar fada Balangu da ya buƙaci a gaida masa da Ukasha Abdulsalam Koko da Ali Kafayos da Musa Sha'aibu ƙofar fada Bulangu da kuma Adamu Aliyu Ungulle da ke ƙaramar hukumar Dambuwa. Yana gaida Sani Shaga ƙofar ƙaura Katsina da Abubakar gidan ɗan maye a Jargaba da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa da Ibrahim Ƙofar Fada Bulangu. Da fatan dukkansu sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Sha'aibu Idris Ƙofar Fada Bulangu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Masu raro ga faifan da ke bisa injin. Bulbul ke ఒకటే వేడా fatan alheri a shirin filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da shugaba Umar Damagun da kuma Shitu mai kayan gwangon daura sai Iliya mai kanti da kuma shayi daura da kuma Hamisu mai alamin tashar mota babura. yana gaida Yahaya Gyagyara da Razo da Tijjani Ayuba a gabarin da kuma Ahmed Ramadan mai cajin waya dogon jeji. Sannan ya ce a gaida masa da buba na kan kwana miya sannan a gaida masa Usman Kawula Nasaru. Yana gaida kuma Malam Ali Hadeja Jos da kuma Alhaji Alhassan ɗan tata NNPC Jos. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. da kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari Daura. Da fatan za su ji kuma su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gololo. Sai kati na gaba da yanzu haka na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Abba Muhammad a jihar Kano tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero lallai yana kuma gaida gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da mataimakinsa Abdullahi Umar Ganduje. Sai mai girma sardaunan Kano tsohon gwamnan jihar kuma wato Malam Ibrahim Shekarau da kuma Farfesa Bunza da kuma Farfesa IBK Kano tare da matarsa Raliya mai jama'a. yana kuma gaida ya ce dukkan masu sauraron CRI sashin Hausa na duk duniya baki ɗaya da fatan Allah ya samu dace to ame. Mai gaishe su shine Abba Muhammad Kano a jihar Kano tarayyar Najeriya. To kafin ku ji faifan da ke bisa injin har yanzu ina jihar Kano, kwa kuma karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Ibrahim Wada Burntumau Printing Press. a jihar Kano da ya buƙaci a gaida musu da baban gida Abdu Danbatta commercial controller Triumph Kano da kuma Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage Kano da kyauta Adamu manaja special project Triumph Kano yana gaida Kabiru Muhammad Gwangwazo manajan darakta na Triumph Kano yana kuma gaida Hassan Muhammad daraktan mulki na Triumph Kano yana gaida Garba Muhammad Kamba da kuma Magaji Muhammad Inuwa, sannan da Sani Yusuf Newspaper Printing da Muhammad Garba Commercial Printing da kuma Hassan Muhammad Commercial Printing shi ma dukkansu a jaridar Triumph a jihar Kano tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Ibrahim Wada Burntumau Printing Press a jihar Kano tarayyar Najeriya. masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Fadima Binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar Sabon Gari Kano. Ta kuma buƙaci a gaida mata da Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta wato mai gidanta, sannan a gaida mata da Hajiya Kamariya Alhaji Abarori kasuwar mata da kuma binta Alhaji Bala Kiyales Kibiya tana gaida matan Alhaji Awul Rimi mai shadda da Zainabu Abu matar Alhaji Salisu Liba Wangara, tana gaida Ibrahim Wada Burntumin Printing Press da kuma Hajara Nuhu Sale Sojan Najeriya mai ritaya, sai matan Alhaji Umaru Kafita magayakin Nasarawa da kuma matan Alhaji Awaisu Kafinta Gamawa, sai matan Alhaji Iro Dabai Sa'in Fatakwal da kuma matan Alhaji ɗan jinjiri tashar kawo Kaduna da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. चला होगा किसी दिन ये फैसला वो घड़ी आएगी आएगी जाना तूने अभी ये कहाँ जाना है किसे जीना है और किसको मर जाना है का तेरा आशिक जमाना औरों का दिल होगा तेरा निशाना नाज न कर यू तीरे नजर पे आए हमें भी तीर चलाना जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे वो खड़े वक्त आने पे तुझको ये समझाना है किसे जीना है और किसको मर जाना है किसे जीना है और किसको मर जाना है Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu ne, yau da kullum Isa Lawan girgir daga jihar Yobe ya kuma buƙaci a gaida masa da masu sauraron CRI gaba ɗaya da ke jihar Yobe tarayyar Najeriya. Yana kuma gaida Audu na Yalwa mai abokan rani Sambauna da Bello likitan hula gama Kano da shugaba Bagobiri ɗaci Kano da kuma Alhaji Hamisu mai kayan miya kasuwan gashuwa. Yana gaida Malam Sama'ila Alhaji Imam kasuwar gashuwa da Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu da kuma tukur harka tsohon garin Rijau. Yana gaida baban gida KDD mai taya misau da Shehu Sarkin Gabas Goronyo da kuma Alhaji Dan mai naira gusau. daga ƙarshe ya ce yana gaida Dr. Muhammadu Yobe kasuwan Jimeta a jihar Adamawa, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya Mai gaishe su shine Isa Lawal, janar sakatare ɗan masanin girgir a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Masu sauraro, kati na gaba da zan karanto da shi ne za mu rufe filin namu na yau, kuma na karɓo shi ne daga wajen Buhari Umar Dange da ya buƙaci a gaida masa da wato likita bokan turai Rilwani Fajaldu Dange da iyalansa da kuma Sade Sa'idu Daura Katsina. yana gaida Ibrahim Sanusi mazaune garin Suleja Abuja, sannan yana gaida Kabiru Umar Dange da sardaunan matasa a Sadda ƙasimu Aliyu Sokoto da kuma Shehu Mai Kura Dange da fatan kowannensu ya yaji zai kuma kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Buhari Umar Dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro da faifan da ke bisa inji muka kammala shirin namu na yau. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni Fatima Inuwa Jibril na karanto daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना दिल दीवाना बिन सजना के माने बोले इत उतड़ो कुछ भी सूझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे बस नगन मोहब्बत दौड़े और पुकारे हो हो हो हो बन के लहू नस नसन मोहब्बत दौड़े और पुकारे प्यार ने सब कुछ हार दिया पर हिम्मत कैसे हारे कह दो दुनिया दिल का रास्ता रोके ना